Kamar da yadda masu bibiyar mu a wannan shafi suka sani tun a safiyar jiya laraba ne aka wayi gari da labarin juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Wanda tun a jiyan ne ake ta ɗauki ba daɗi da dakarun sojojin da suka bijiro da juyin mulkin. A daren jiya ne dakarun sojojin da suka yi juyin mulkin wanda aka bayyana cewa janar Umar Tijjani ya jagoranta sun fito sun bayyana cewa tuni sun hambarar da gwamnatin Muhammad Bazoum. An kuma naɗa Isufu Modi a matsayin sabon shugaban ƙasar Nijar na mulkin sojoji bayan hamɓarar da tsohuwar gwamnatin. Sai dai shi Isufu Modi an bayyana cewa shi ne wanda gwamnatin shugaba Bazum ta kora bayan zargensa da take da haɗa kai da sojojin ƙasar Mali. Tun a laraba ne magoya bayan hambararriyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazum sun fito zanga-zanga domin nuna rashin amincewarsu ga juyin mulkin sojojin. sai dai babu wata alama da ke nuna haƙar su ta cimma ruwa. Haka zalika a yau ma wasu magoya bayan sabuwar gwamnatin sojojin sun fito zanga-zanga domin nuna goyon bayan su ga juyin mulkin. Al'amarin da ya sa har aka ci zarafin wata mata a wurin zanga-zangar don kawai tana sanye da rigar FNDC tarayya. Masu zanga-zangar har sun samu damar kone wasu kayayyaki na ma'aikatan hambararriyar gwamnatin shugaba Muhammadu Bazum a yayin da wasu ma suka fara ɗibar ganimar kayayyakin. A jamhuriyar ta Nijar an samu mutane da dama mabambanta ra'ayi inda wasu ke ganin juyin mulkin ba wani abu bane mai kyau a yayin da wasu kuma ke ganin hakan shine abin da ya dace. To masu sauraron mu ku ci gaba da bibiyar mu domin jin yadda ta kaya kada ku manta kuma ku danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu idan mun dora.